This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu aka yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan rediyo mana akan mitoci 22 da 25 ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu hauren mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Ladan Ibrahim a yawa muna fata kuna lafiya. Yau talata 28 ga watan Yuli ga kanin labarun duniya. To Bello kotu a kasar Libya ta yanke hukuncin kisa ga Saifu Islam na tsohon shugaban kasar Libya muhammad Gaddafi. Yau talata ne shugaban Obama zai kammala ziyarar da ya kai a kasashen Afirka ta gabas shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya lashe takobin ganin ya ci gaba da kamfen dinsa na sukar lamirin kungiyar isis to ma da lakanin labaran kenan shugabannin duniya na ci gaba da a akan boko haram forces from several nations with the backing of the au are fighting to end boko haram's senseless brutality kar ku yi nisa shugaban amurka kenan barack obama a taron kungiyar tarayyar kasashen afirka za ku ci abin da ya faru a can su ko sojojin najeriya na suka kwana a yaki da wannan boko haram nan da asuba misalin karfe uku na dare suka sake kai hari sojojinmu ba su kasa a guwa ba za ku ji ta bakin sojoji sannan halima jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki amma yanzu an fara da cikakkun labaran duniya tare da sallama kotu a kasar libya ta yanke hukuncin kisa ga saifu islam dan tsohon shugaban kasar libya mamman gaddafi na rawar da ya taka lokacin da aka yi kikika kan sauke mahaifinsa daga kan karagar mulki sai dai an yanke masa wannan hukuncin shida wasu mutane takwas da suka hada da mai leƙen asiri zamanin gwamnatin mamman gaddafi wato chief abdullah alsaini da tsohon prime minister kasar bagadadi al-mahmud sai dai ba a kawo saif al-islam kotu ba domin ya ji wannan hukuncin lokacin da ake yanke wannan hukuncin yana hannun 'yan tawayen da ke garin zintan wanda ke da goyon bayan gwamnatin da aka amince da ita a duniya amma ba waɗanda ke da goyon bayan masu tsatsauran ra'ayin addini ba waɗanda suke gudanar da harkokin gwamnatinsu a wajen babban birnin ƙasar na tripoli haka kuma kotun ƙasa da ƙasa tana neman shi saiful islam ɗin akan wasu tuhuma guda biyu da kotun ke masa kotun na ƙasa da ƙasa ta ce saif ɗin na ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da suke da tasiri a lokacin gwamnatin baban nasa wanda kuma ya yi ƙoƙarin hana gudanar da zanga-zangar lumana na nuna kyamar gwamnatin mahaifin nasa wanda ya amfani da hukuncin kisa ga masu wannan zanga-zangar a wannan lokacin yau talata ne shugaba obama na nan amurka zai kammala ziyarar da ya kai a kasashen afirka ta gabas wanda kuma shine shugaban amurka na farko da ke kan karagar mulki yawa wannan taron kungiyar tarayyar afirka jawabi a babban ofishin kungiyar da ke babban birnin kasar habasha jawabinsa a fadar kungiyar da ke addis ababa ya biyo bayan ganawarsa ne da magatakardan kungiyar nkosazana lamina zuma wanda kuma daga bisani suka kai ziyara wani kamfanin sarrafa abinci a jiya ne dai shugaba obama ya yi tattaunawar keke da keke da firayim ministan ethiopia ko habasha haimar lerem wato haile mariam da salim cikin batutuwa ko da suka tattauna a kai sun hada da maganar barin 'yan jarida da yin adawa suna bayyana ra'ayinsu ba tare da tsangwama ba ya ce ban waɗannan su faɗa albarkacin bakinsu zai kara wa jam'iyya mai mulki ta goma shi musamman wajen tafiyar da harkokinta mr haile mariam ya ce ƙasar ta habasha tana iya bakin ƙoƙarinta na inganta harkokin harki bil'adama ya ce ƙoƙarin mutunta demokuraɗiyya na zahiri ne ba na jikakai ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya lashe takobin ganin sai ya ci gaba da kamfe ɗinsa na su lamirin kungiyar isis da kungiyar kudawa da ke siriya da iraki domin ko kungiyar nato ta ce a shirye take ta tattauna akan wannan batun a yau din nan ya ce ba gudu ba ja da baya wajen yaƙi da ta'addanci mr erdogan da ya yi bayani ne lokacin da yake wa taron manema labarai jawabi jim kaɗan kafin ya ɗaga zuwa ƙasar china a ziyara aiki da zai kai ya ce wannan yaƙi da ta'addanci an fara shi kuma ba a tsayawa haka kuma ya bayyana ƙwarin gwiwarsa a kan shugabannin neto waɗanda za su yi taro a yau dinnan a bisa buƙatar ƙasa ta turkiya domin tattaunawa a kan rikicin siriya da iraki shi ma da yake magana kafin wannan tattaunawar sakataren na neto jens stolberg ya yi ta'aziyarsa ga kasar ta turkiya game da harin da aka kai a kusa da kasar wanda ke kudancin bakin iyakar turkiya ita dai neto tana bin abin da ke faruwa ne sau da kafa a wannan yankin Stolberg ya ce kuma suna goyon bayan Turkiyya akan wannan kokarin da take yi. Jama'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na makamashi Ernest Moniz za su bayyana gaban wani kwamiti akan ci gaba da kokarinsu na neman goyon baya daga wasu 'yan majalisa da ba su da kwarin gwiwa game da yarjejeniyar da aka cimma da kasar iran game da harkokin nukiliyarta yanzu haka dai majalisar dokokin kasar ta amurka tana da wa'adin makonni bakwai daga cikin kwanaki 60 da take da su na amincewa da wannan yarjejeniya ko kuma akasin hakan. haka wanda za a yi musayarsa da cirewa iran takunkumai da aka kakaba mata sai dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da waɗannan makonnin domin samar da lokaci na musamman wanda za a yi amfani da shi wajen cirewa iran ɗan takunkumai da aka saka mata a shekara mai zuwa kerry shi da moniz da kuma sakataren baitul mali jacob liu waɗanda sautari suka sha ganawa da jami'an ƙasar iran domin samun daidaito na rajijeniya da aka jima ana ta kokari a kai a farkon wannan watan za su bayyana gaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattawan na amurka ko a makon da ya gabata ne waɗannan mutane guda uku suka fuskanci kwamitin inganta zumunci da kasashen ketare inda keri ya ce ya yi watsi da wannan yarjejeniya ko in ce keri ya ce watsi da wannan yarjejeniya wani fatali ne da damar da aka samu domin kawo ƙarshen batun sarrafa makaman nukiliya da ƙasar iran kuma zai amfani duniya baki ɗaya. Prime Minister Malaysia Najib Razak wanda ke shan suka da matsin lamba game da batun cin hanci da rashawa ya kori mukaddashinsa da kuma babban mai shari'a na kasar. A cikin wani bayani da ya yi wa kasar ta talabijin ya bayyana koran mukaddashin nasa wato Muhyiddin Yasin wato yana sahun farko na masu kallamirinsa. Ya ce shawarar sauke Muhyiddin abu ne mai wuya amma dole ya ɗauki wannan matakin domin samun ci gaba mai ma'ana kuma ya mai gurbinsa da ministan cikin gida wato Zahid Hamidi. VOA Baki ɗaya labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Marla, ɗazi ɗazun nan ne shugaba Barack Obama ya zama shugaban Amurka na farko da ya jawabi a gaban taron koli na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka, wato AU. inda ya tsokaci akan batutuwa masu yawa musamman kiwon lafiya da kuma demokuraɗiyya da ma tsaro duk a nahiyar afirka abokin aiki na ibrahim alfa ahmed ya tsakuro mana wasu abubuwa da shi wannan shugaba tattauna kuma ga fassararsa It is long past time to put aside old stereotypes of an Africa poverty and conflict. Shugaba Obama ya ce lokaci ya yi har ma ya shige na ci gaba da ɗaukar nahiyar Afirka a zaman inda talauci da rikice-rikice suka samu gindin zama na har abada. Tilas duniya ta yi na'am da irin gagarumin ci gaban da nahiyar ta yi a fannoni da dama cikin su da fannin kiwon lafiya. Yawan yaran da suke mutuwa a sanadin malaria ya ragu. A yanzu Afirka ita ce ke jagorancin duniya wajen tura ƙarin yara zuwa makarantu. As Africa changes, called change its approach to Africa. A yayin da Afirka take canjawa, haka kuma na buƙaci duniya ita ma ta sauya yadda take tunkarar afirka 'yan afirka da dama sun sha faɗa mini cewar su fa ba wai bara suke yi ba cinikayya suke son kullawa wadda za ta taimaka ga ci gabansu su ba iyayen gida suke nema ba abokan hulɗa suke nema waɗanda za su taimaka musu wajen gina ƙasa ba wai zub da mutuncinsu suke son yi wajen dogaro akan wasu ba so suke yi su zaɓi abin da ya fi dace musu da kuma makomarsu. Moreover, as the youngest and fastest growing continent, Africa's population Bayan haka kuma a zaman Afirka na nahiyar da tafi bunƙasa, yawan al'ummar ta zai ninku nan da wasu 'yan shekaru zuwa mutane miliyan dubu biyu, kuma akasarinsu za su kasance matasa 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas. Wannan na iya zamowa wata kyakkyawar dama to amma kuma idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma afirka ta arewa za ka gane cewar barin matasa masu ɗimbin yawa babu aikin yi kuma babu hanyar bayyana kokensu na iya haddasa fitina da rashin bin doka da oda a ƙasa a saboda haka shawara ta a gare ku ita ce babban ƙalubalen da ke gaban afirka a yanzu da kuma shekarun da suke tafe shine na samar da dama ga waɗannan matasan aiki ne babba domin dole afirka ta samar da miliyoyin ayyukan yi sabbi kuma lokaci na neman kurewa irin zaɓin da za ku yi a yanzu zai tantance makomar nahiyar afirka a cikin shekaru masu yawa da suke tafi i am in my second term i love my work but under our constitution i cannot run again but the law is the law and And no one person is above the law, not even the president. Ina wa'adina na biyu a kan mulki. Ƙarƙashin tsarin mulkin mu ba zan iya sake tsayawa takara ba. Ina kwaɗayin aiki na kuma na san ina yin sa yadda ya kamata. To amma doka, doka ce, babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da shugaban ƙasa. idan har shugaban ƙasa ya nemi canja dokokin ƙasa yayin da yake kan mulki domin ya ci gaba da yin mulkin to ya jefa ƙasa cikin fitina kamar yadda muka gani a burundi idan har shugaban ƙasa yana jin cewar shi kaɗai ne zai iya mulkin ƙasa to lallai bai taɓuka ma ƙasar tasa komai ba kenan kamar yadda kungiyar tarayyar afirka take yin tur da juyin mulki za ta kuma iya taimakawa al'ummar afirka ta hanyar tabbatar da cewa shugabanni suna mutunta wa'adin da ya kamata su yi a kan mulki babu wanda ya cancanci zamowa shugaban ƙasa na har sai illa ma Allahu. In the Lake Chad Basin, forces from several nations with the backing of the AU are fighting to end Boko haram senseless brutality. A yankin tafkin Chadi, sojojin kasashe da dama tare da goyon bayan kungiyar tarayyar Afirka suna ƙoƙarin kawo ƙarshen zub da jinin rashin kan gado da rashin imani na kungiyar Boko Haram. Muna jinjina ma dukkan waɗanda suke sadaukar da kawunan su domin kare fararen hula da jama'ar da basu ji ba, basu gani ba, cikinsu har da sojojin kiyaye zaman lafiya masu yawa. Yayin da Afirka take yakar ta'addancin, Amurka tana nan daram a bayanta. muna ƙara ƙarfin sojojin afirka ta hanyar horaswa da ba da tallafi tilas sauran duniya ma ta tallafa a wannan yunkurin. And we must call groups like Al-Qaeda, ISIL, Al-Shabaab, Boko Haram, we must call them what they are, murderers. Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shugaban na Amurka ya tabo a wannan jawabi nasa gaban taron koli na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka. madala gaida ibrahim alfa ahmed gani da samun nasara akan mayakan boko haram ya zama babban batu na baya-bayan nan musamman ganin yadda shugaban amurka barack obama ya yi magana a kai a taron kungiyar kasashen afirka a kasar habasha to wannan ya farfaɗo da wannan tambayar wato ina ka kwana a wannan yaki ga mukaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin najeriya kuma mai magana da yawunta kanal sk usman zai ba mu ansa kanal wami ake ciki ne game da yaki da waɗannan mutane eh kamar yadda ka sani ana nan ana fafatawa da su kamar yadda aka sha alwashin a tabbatar an ga ƙarshen 'yan ta'adda na boko haram a doron ƙasar najeriya da inda suke yanzu haka sojojinmu suna nan suna fafatawa da su a bangarori da dama musamman waɗanda suka jibanci dajin sambisa da wajen dikwa kama kuma yadda ka sani kwanakin baya an karɓo garin dikwa kuma yanzu haka sojojinmu na nan suna uh, abin da sentiri da sauransu kuma suna kokarin kwato sauran ƙauyuka da garuruwa da suke da suka jibanci wannan daji na sandisa. Colonel idan aka duba tun zamanin shugaba jonathan ake ta cewa ana samun nasarori akan waɗannan mayaka amma har yau ba a gama da su ba gashinan nan kuma yanzu kuma ta samun nasara menene yake faruwa ne suna da ƙarfi ne sosai yawa to ba ma wai karfi ba kuma suna da yawa kuma kasan sun daɗe suna banna bayan ƙasa ta fuskar yada akida mara ma'ana waɗanda ta gurɓata rayuwa al'umma ga baki ɗaya idan kai la'akari da cewar an daɗe ana waɗannan abubuwa to akwai mayakansu da dama waɗanda su ba zama abin da suke ciki ba sai abin da aka sa suke yi kwanan kudade fa da harkokin samun musu da makamai da irin abinci da da abubuwa da suke samu suke ayyuka na rayuwa a cikin daji da yaki an tattoshe waɗannan hanyoyi ko kuma me ake yi gaba da su ana nan ana bakin kokari kasan san shi yaki irin wannan hmm. shi sha'anin yaki irin wannan wani abu ne da ya jibanci bangarori da yawa wanda su sojoji sukan yi jami'an tsaro da al'umma ƙasa da kuma hukumomi daban-daban hmm. kuma kowa yana bakin ƙoƙarin shi a tabbatar ba ma wai an kakkaɓe su 'yan ta'adda na boko haram ba a'a duk inda suke samo makamai da wasu kayayyakin aiki an bi an dode waɗannan kafafe sannan kuma waɗanda su suka tuba ana ganin yadda za a taimaka masu da dai makamantansu sannan kuma waɗanda aka kama su kansu ana nan ana ci gaba da bincike yadda za a gurfanar da su gaban shari'a ma'ana dai ana bakin kokari yadda ta kama a samu a ga cewar an kawar da wannan matsala ta ta'addanci na boko haram kanal um, yanzu haka kungiyar boko haram ɗin me kuka sani game da shugabancinta a wato kungiyar boko haram shugabanci sai ka tambaye su yan boko haram ni dai abinda da na sani kamar yanzu inda ni ke magana a yawun madadin rundunar sojojin kasar najeriya zan iya magana a kan waye ke shagoranta sojojin najeriya da kuma ayyuka da suka jibanta ka amma sanin su 'yan boko haram da kungiyar su sai su duk da dai muna da wasu jawabai na sirri wanda ba zan so in bayyana ma ba hmm. to a ƙarshe um, ɗaliban chibok an ji duriyar su muddin duk abin da muke ciki tabbaci hakikan za mu faɗi ma jama'a musamman ma ko 'yan jaridu don ku faɗakar ko kuma ku sanar da duniya duk wanda aka samu ba masu ba ko kuma 'yan ta'adda ne ko duk wanda yadda yanayin aiki ya kama mun sha alwashin za mu rika faɗakar da jama'a ina ma so yin amfani da wannan damar in shaida maka ko jiya su 'yan ta'adda sun kai hari a wani gari na buratai a jihar borno farko suka kai wajen kimanin karfe bakwai da rabi na yamma hmm. aka fatattake su sannan kuma da asuba misalin karfe uku na dare suka sake kai hari sojojinmu ba su kasa a guwa ba sun fatattake su sun kashe na kashewa kuma komai yana nan ya koma lafiya madala kanal sk usman kenan shine mukaddashin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar sojin najeriya mun gode sosai kanal na gode kwarai galazinci duniya mai yayi mai abun ban tsoro jama'a rahotanni na nuna cewa shugaban muhammadu buhari na najeriya ya ɗauki aniyar binciko kuɗaɗe har dala biliyan 150 da ake zargin gwamnati da ta shuɗe ta yi awon gaba da su saboda haka abokin aiki na ladan ibrahim ayawa ya ji ta bakin dr nazifi abdullahi na jami'ar abuja mai fashin baki akan harkokin siyasa ladan ya tambayi malamin ya ce dakta na san cewa waɗannan sautari waɗannan kuɗaɗen ba kwaso su ake a jikuna ana wuto da su ba dole ta wasu hanyoyi ne ake bi da su shin wai wasu hanyoyi ne masu ke bi kuɗaɗen nan suna sulalewa suna tsallakawa daga najeriya su tsallaka zuwa waɗannan ƙasashe. to kasan duk da aka ce an yi sata tsakanin ƙasa da ƙasa to babban waɗanda suke ba da dama wajen wannan yin satan gaskiya magana gaskiya su ne bankuna bankuna na najeriya da kuma bankuna na kasashen waje bankuna na najeriya tun da su ga abin da suke nema abin da za su ci riba kuma yaya waɗannan kuɗaɗe suka shigo su inda za su samu riba ba su damu su ma kuma ba dan taimakon bankuna na kasashen waje ba to lalle da waɗannan kuɗi ba a sace su an kai su ba sai dai babban abin da muke fata shi ne idan har Allah ya sa an yi wannan bincike mai zurfi to sai a duba dokokinmu na kula da hada hada kuɗi na najeriya ina aka samu raunin da ya ba da dama a ɗauki kuɗaɗe na haram irin wannan a kai su ƙasashen waje to dakta wani batu shin ba wani rawa ko kuma tasiri da babban bankin ƙasa za ta yi ko kuma take yi a ire-iren waɗannan sulalewan kuɗaɗen ne to gaskiya akwai tasiri da zai amma kamar inda na gaya maka a fahimta ta mai yiwuwa akwai wato sakaci game da dokokinmu da ya hana a fitar da kuɗaɗe. Shi sa nake cewa ya kamata an yi illa, illa kan an yi wa tattalin arziki babu wani magana a kai. Amma shi ne idan an maka illa sai ka dawo ka zauna, sai ka ga meye da meye ya ba wa wanda ya maka illa dama, kai kuma sai ka canja waɗannan dokoki ka tsaurara su ya zama cewa ba za a sake maka wannan illa ba. abokin aiki na ke na ladan ibrahim ayawa da dr nazifa abdullahi na jami'ar abuja wanda yake fashin baki akan harkokin siyasa to ko menene martanin jam'iyyar pdp game da batun satar makudan kudade a zamanin mulkin goodluck jonathan ba mu ga sunayen da aka faɗi waɗanda suka yi wannan satan ba ba a faɗi kuma adadin satan ba amma an ce an yi sata. Za ku ji wannan martani a shirinmu na dare ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. agogon yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 20 yanzu kuma ga halima jimrau da shirin noma tushen arziki jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya to kamar dai yadda manoma ke fama da tilin matsaloli da kuma tarin bukatu a ko'ina haka su ma makiyaya suna fama da nasu kuma kamar yadda kowane bangare ya mika kokon shi na neman biyan bukata ga sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari. Su ma makiyaya Hilani musamman ma matasansu su ma suna da nasu korafi da kuma koke akan abubuwan da suke fatan ganin an gyara game da sha'anin kiwo da ma rayuwar makiyayan Najeriya. Wanda ya wannan bayani shine Ibrahim Kalala, wani shugaban Hilani matasa a jihar Kogi, ya fara ne da tuna baya. fulani tun lokacin sardana suna da a arewa shagari ya musu tanadi da jeji jeji shagari musu tanadi wallahi wallahi maro babu ko guda yanzu matsalolin mu wala idan kula sa manoma da makiyaya an zanna lafiya ba wani fitina mun gode ma Allah Buhari ya mana kokari wannan kuma Buhari shi kadai ba zai iya ba sai mun tashi mu talaka mu ma mun yi kokari kanmu da kanmu masu gaskiya. ba shi wannan Halima Jimaru muna so Buhari ya taimaka mana da irin ciwon zamanin da ake faɗa mu a tallafa mana da wannan bangaren yaya matasanmu wanda ba su da abun yi da shanukansu aka kare su a wajen yaƙe-yaƙe mu ma a tallafa mana ya za mu yi mu kiwon zamani mu shiga daidai da jama'a mu ma mu san menene muke a Najeriya. Wallahi Halima Jimiro in ba Buhari Allah ya sa ya tashi e ba Fulani dukiyarsu ya zai zama tarihi a Najeriya. Amma muna son Buhari ya tashi ya taimaka ya nemi matasan Fulani kowane state a kafa shugaban matasa matasa da local government da state government a kafa wannan kungiyan na matasan fulani da wannan mutane zaman gari din nan hare reshe masu bangaren daji wanda ya san ciwon daji sai ba fulani wanda yake daji wanda ya san ciwon gari sai wanda ya san ciwon gari wanda yake zama a gari hajiya kullum muna ji ana cewa an sace shanu a nan an saci ɗaruruwan shanu an saci wanda ma ai matsala ce mai zaman kanta yawa mu dai yanzu abun da ke satan buhari ya mana taimako a shawo kan sace-sacen fulani shanukan fulani da ɓangaren kashe-kashe shanun fulani da ake a kudancin najeriya da kashe musu mutane da kashe-kashe fansu, ba mu dogara ko ina ba sai shanu kan nan ba halima jimarau bangaren da za a sa ana taimaka mana buhari a taimaka mana bangaren wannan buhari a kirkiro bangaren na matasan fulani a bangaren wannan abubuwan ya bar ci gaba Yau, Malam Ibrahim yawanci ana zargin Hilani da sa dabbobi da gangan cikin gonaki. Me za ka ce game da irin waɗannan rigingimu da ake gani su da yawa na faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma? Walla wannan ka kacin hajiya Halima Jimiro walla duk wani lokacin mu Fulani da murmuna da matsala. Manoma su ma suna da matsala amma sun fi mu matsala. wallahi halima jimaro ba don muna kare kanmu a kudancin najeriya ba da ba sauran irin ba kula a kudancin najeriya da an kare mu kafa dabbobin mu bangaren ba daji halima jimaro ga suna an tallafa musu an kawo kemikal sun kare daji mu ba an da mu ba ba a mana tanadin daji ba halima jimaro sannan ciyawa nan na allah ne ruwan allah ne ga ciyawa an kaci ga binoy a tirko alayya da tara su in ki wuce har inugu ciyawa ne birjit aje in kaje da shanunka in mutum ya shiga a nacan jihar Delta sai a kashe shanu a kashe mutum. Adima Jiro wallahi wani lokaci muna da matsala su ma da matsala. Malam Ibrahim to ta yaya ko za ku tsara kanku ku rika kauce ma irin waɗannan rigingimu ku daina shiga gonakin mutane. Mu Fulani ba wanda ci mu doka sanin doka a Najeriya hajiya. Wallahi kafin mutum a taka masa gona hajiya wurin ya ƙure kuma wallahi daji ya ƙare hajiya wallahi daji ya ƙare. Yanzu tsakanin Kano da Habuja, da burtanin Fulani ne manyan arewa da ministoci da manya-manyan duk sun sai bakin hanyar nan ba inda ba ne zai je ya da lissaniyansa duk gonaki ne ina mutum ya zai yi abin da zai samu kare kanmu hajiya a tabbatar local government da federal government su kafa doka kowa ya taka doka to doka ta taka ci tun take yanke kawai ba magana a dauki lauya a yi ciwato a yi nan a yi nan population din nan inda ba dem a tona in inda ba burtuli a bude burtuli kuma da arɗayin nan da su wakilan nan duk wasu suna da a halima jimero Kalala dai yana da sauran bayanai da kuma shawarwari game da yadda yake ganin za a iya taimaka ma Hilani makiyaya a inganta musu rayuwa a kuma kyautata musu sana'arsu ta kiwo a Najeriya wadda suka gada kaka da kakanni. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau, ko a ji rashin shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalala da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Yeah. madalla a gaida halima to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel to bari mu fara da ra'ayin safiyanu gumel zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum voa yan majalisar wakilan najeriya ya kamata ku kawo ƙarshen takaddamar shugabancin da ke tsakanin tsakaninku don baiwa shugaban ƙasa damar gudanar da ayyukansa shi kuwa prince ya'u adamu bulkacewa cewa ya assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya hakika ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da 'yan majalisar wakilan najeriya ta yi daidai da fatan hakan zai kawo ƙarshen takaddamar da ke aukuwa a zauren majalisar to muna fatan 'yan majalisar wakilai in ji bello ishaku birnin fulani za su yi amfani da tattaunawar da suka yi da shugaban ƙasa wajen kawo ƙarshen rikicin mukami da ya dabaibaye zauren majalisar assalamu alaikum voa hausa in ji alhaji umar forever gashuwa Allah ya sa ganawar shugaban jami'ar APC da 'yan majalisar wakilan kasar domin ganin an warware rikicin shugabancin da ke tsakanin su ta kai ga nasara domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Shi ko Abubakar Lawal Abubakar Daura cewa yi Assalamu alaikum ya Hausa ku bani dama in kira ga gwamnan Jigawa Badar Abubakar da yawa Allah ya janye jami'an tsaron VIO don ba wani aiki da suke yi sai cin mutuncin direbobi da karɓar na goro. da ƙarshe sai saƙon muhammadu habibu abubakar gombe wanda ya ce ya hausa don allah ku isan man da saƙona ga efcc ya kamata ku sake zage dantse domin akwai sauran gwamnoni da yawa waɗanda suka wawure kudaden jama'a waɗanda ba ku dira gidajensu ba madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya kotu a kasar libya ta yanke hukuncin kisa ga saifu al-islam dan tsohon shugaban kasar libya mamman gaddafi na rawar da ya taka lokacin da aka yi kiki kan sauke mahaifin nasa da kan karagar mulki sai dai an yanke masa wannan hukuncin ne shi da wasu mutane takwas da suka hada da mai leƙen asiri zamanin gwamnatin mahaifin nasa wato chief abdallah al saini da tsohon prime minister na kasar bagadadi al-mahmud sai dai ba a kawo saifu al-islam kotu ba domin ya ji wannan hukuncin lokacin da yanke wannan hukuncin yana hannun 'yan tawayen da ke garin zintan yau talata ne shugaba barack obama zai kammala ziyararsa da ya kai a kasashen afirka ta gabas wanda kuma shine shugaban amurka na farko da ke kan karagar mulki ya yi wa taron kungiyar tarayyar afirka jawabi a babban ofishin kungiyar da ke babban birnin kasar habasha jawabinsa a fadar kungiyar da ke addis ababa ya biyo bayan ganawarsa ne da magatakardan kungiyar inkosozana da lamini zuma wanda kuma daga bisani so kai ziyara a kamfanin sarrafa abinci to ma da takaitattun labaran duniya kenan jama'a a daidai wani lokaci muka kammala shirin namu na yanzu mako kun nisa saboda jamila da maryam da daniel brown ga suna suna shirye za su kawo shirin yau da gobe yanzu amma da shi ladan ibrahim ayawa da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma julie lethers gresham ita ta da sauti ta bada umarni sai injiniyan mu nashwan ni bella ladanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum